Hajiya ce dube gidan Allah watsa mana fulan zaki Masura ta ce oh na ma manta ne sam wallahi Hajiya ta ce iye wato so ya rufe maki ido to wallahi tun wuri ma ki saki tunani abinda muka tsara fa shi zaki ba soyayya ba kada ki je ki manta shauƙin so ya ɗebe ki har mu kuma ta kasa cimma ruwa Masura ta dafa Hajiya ta ce ki damu antina komai zai tafi yanda kike so ba zan baki kunya ba kin fi kowa sanin waye ne. Abdullah ya ja tsaki ya ce duk dukiyar da Allah ya muku bata ishe ku ba sai kun ƙara da kwaɗayi. Haja ta ce me kuka ce ce maka me muka ce maka zami dan iskancin ka Abdullah ya ce amma ma ni ba yaro bane ba kuma na san abin da nake ko dan primary ko dan primary ya ji firar ku zai iya fassara ta ballantana mai masters Haja ta ce Amina ke ma wai kin fassara kin fassara Amina ta kyalkyale da dariya haba mamana namiji ma ya fahimci firar ku ballantana ni mace Hajiya ta ce to wallahi ku kama bakin ku ba na son jin wani zancen kar ku sake zancen nan na sake jin sa kuna ji na ku? Abdalla ya taɓa bakinsa ya ce whatever day you shall remember Ahmad soja ne ba za ku iya haɗa masa tuggu ba sannan sannan kuma wayo ne na gaske ko kuma ko hancin mutum yana gani wayo ne na gaske da shi ko hancin mutum yana gani Ahmad zai iya kama ka ya maida ya laifi a kanka ta hanyar da kuke son bi Hajiya ta ce mun ji dai je mun gode da tunatarwar Abdullahi ya yi murmushin sa ya ce anti Sura idan kika nace kan auren Ahmad wallahi I'm telling you you will on die and regretting so you have to take a heart Hajiya ta ce kai ba ma san iskancin banza ina ruwanka ne abdullahi ya ce mama let me tell her my point hajiya ta ce kai ka ɓace mana da gani abdullahi ya ce alright i'm leaving hajiya ta ƙara she da hararsa masura ta ce anti eh, masura ta anti a duba zancen abdullahi fa hajiya ce idan zaki dinga biyo zancensa zai karya miki da zuciya ne kada ki yarda ke mace ce kin fi kowa sanin namiji yaro ne duk yanda kika yi da shi haka zai bi masuwa ta ce anti ban katse ki ba ta ya kenan hajiya ta harare ta ta ce ki ɗauki hankalinsa mana ta hanyar shiga jikinsa duk yanda kika san kin saba haka za ki masa masura ta ce, "Oh, antina, ai ban fahimce ki bane ba daga farko sai yanzu. To ai anti kuma kin san shi ko kallon mace baya yi, ba san ta yanda ma zan bullo masa ba." Hajiya ta ce, "Ke ki zama mutum ki zama mutum a yi magana da ke haba don Allah dube ki ga fari ga kyau kina da komai da namiji yake bukata diri sai wanda ya gani sa na ci ki ga sunan kamar za su yi magana Masu ta ce kai antina kuma su ci bilanken sun sha sun sha sun mouth ɗin guys fa amma ko kaɗan sun ƙi zubewa hajiya ta zungure ta ke da Allah yi mana shiru yanzu ba za mu sake ji ba za mu sake yi ba ki tashi ki shiga ɗakin sa ki fara aiki mansura kam wallahi an ci jininsa ya yi yawa har ba na iya haɗa ido da shi hajja ta ce to wallahi kuwa da sake dole ki cire tsoron sa zan yi wani abu a kai ne mansura ta ɗauko wani wani turare ta, ta saka a jikinta ta kalli hajiya suka yi wa juna murmushi sannan ta dumfari ɗakin ahmad ɗin tana isa ta murda kofar ɗakin ta kuwa yi sa'a a ƙofar a buɗe take da sallama ta shiga ciki ba ta same sa ba gabanta ne sai bugawa yake kan kujera ta zauna tana karewa a daddan ɗakin kallo sai kamshi kake ji kala-kala kofar toilet aka murda hakan ya dawo da ita daga duniyar tunani ahmad kuwa bai kula da mutum ba ma daga shi sai towel iya cinyarsa shafe jikinsa ya sannan ya fesa body spray kamar zai kare zai kara gwangwanin sannan ya shiga shafa mai haka yake bin jikinsa kaba eh, yake bin jikinsa layi layi yana shafa masa mai sannan ya ɗauko kum ya taji sumar kansa kaman mansa kadai da sabulinsa ya saka ta cikin wani yanayi kamshin mansa kawai da sabulinsa ya saka ta cikin wani yanayi ya manta ta shiga haɗiya lokacin da take karewa surarsa kallo fari ne dogo mai faffaɗan kirji jikinsa duk gashi gashi ne wanda yake kwance lobe. duk gabobin jikinsa dogaye ne idan ta ta kai kan hancinsa da yake dogo tamkar na Ritik Rosha sai kuma manyan idanunsa ga eye lashes ɗinsa zara-zara kamar na mace garashi kuwa haka take kwance mai yawa da ita lips ɗin shi ta Nips idanu ga su pink sosai ga su very small sai jasajensa luk kan fuskar shi a ranta ta ce an ce dan adam bai cika goma ba to ita kuwa yau na ga sha biyu ma ba tan ba domin ahmad ba abin da ya ragu da shi kyau dukiya ilimi ni kuwa a sai na ce me ake da hali irin nashi mutum kullum kiran ran shi a haɗe kuma ga bakin rai tawul ɗin da yake ƙoƙarin cirewa ne har ya zare ɗaurin kamar an ce duba ya gama ciye a cikin miro ta kafe sa da ido sai murmushi take oh shit ya faɗa tare da sauri ya maida ɗaurin wani ƙaramin blanket ya ɗauko ya yi rufa da shi ya zauna a fusace ke me kike yi a ɗaki na mansura ta taso cikin wani tako ta iso gare shi sai da ta zo dab da shi sannan ta ce haba mai ahmad ka san fa ina son ka me yasa ya kake son bani wahala ne Ahmad ya cije lebansa yana nuna ta da sai ya ce kin san duniya babu abin da na tsana sama da a ce ana sona. da cewa kika ma kin fi kowa tsanata ko to da za ki fi birge ni masura kuwa ta ji haushin kalamansa kwallar shi ta ciyo ta ce ahmad look at me look into my eyes babu namijin da nake so a duniya sama da kai wala ahmad ina son ka fiye da yanda nake son kaina ahmad ya wanke ta da wani irin madi sai da ta ga wata irin wuta ya ce ni zaki ciwa kwala gabana kike faɗa mini wai kina so na to wallahi ina gargaɗinki ki fita daga rayuwata in ba haka ba ba wallahi sai na sai na sa kin yi nadamar zuwan ki duniya ya hankada ta get out marasa kunyar yarinyar koma koma ko mata marasa kunyar yarinya ko mata sun kare a duniya kina tunanin zan so ki ne wawiya jahila ya ishe ka Ahmad bari ganin ina son ka ka nemi gaya min magana Ahmad ce oh to ai sai kirama hawayenta ta goge ta ce wallahi Ahmad ba zan taba daina son ka ba har abada kuma wallahi sai na aure ka za ka shigo hannuna Ahmad ya juya ya ci gaba da shirinsa tamkar bai ma san da mutum alakin ba. Dole dai da ta ga zaman bai yi ta fito cike da kunci tana jan haushin kanta. Tsaki ya ja ya ce me zan yi da wadda ta kusa zuwa H ɗina. Waya shi ya ɗauko ya duba five miss call daga Mahmud. Kiran shi ya kamar za ta tsinke sannan ya daga. Mahmud ya ce wai ina ka shiga ni ina ta call ɗinka. Ahmad ya ce ina toilet ne menene shidul na yau. Mahmud ya ce sai ka zo za ka gani. Ama ya ce please ka zo ka ɗauke ni. Mahmud ya ce kai kuma fa sai ka yi me. Ama ya ce in za ka zo in kuma ba za ka zo ba shi kenan. Mahmud ya ce ai kuwa ba zan zo ba. Ama ya ce idan ka zo to idan ka zo ma ƙaniyarka. Tab ya gama shirinsa tsaf ya gama shirinsa ya tada sallar azahar sannan ya bi lafiyar gadansa har ya soma bacci can ya ji ringin ɗan wayar shi ya dame sa tsaki ya ja ya kara shigewa bargo can kuma ta sake ruri dole sai ya ɗaga dai bai ma duba wanda yake kolin ɗin ba jin muryar kwamishina ya sa shi tashi zaune ya ce ahmad baka ji kira na ba ne ahmad ya ce sorry sa ina bacci ne amsawa ya ce kwamishina ya ce mahmud bai gaya maka ina neman ku ba ahmad ya ce ni bai gaya min komai ba kwamishina ya ce alright ku zo yanzu a tare ina neman ku ahmad ya ce sa sai yanzu ne kake bukata kake bukata saboda wallahi bacci nake ji kwamishina aran shi ya ce in ban da ƙoƙarin yaron da ya in ban da yaron nan da dabaru wallahi da yanzu ya ajiye aikin shi kwamishina ya ce yes yanzu nake neman ku ba na buƙatar sake neman ku ahmad ya ja tsakinsa ya tsinke wayar ya koma kan gadon shi ya ci gaba da baccinsa hafsa ta same shi gogo ta ga hafsa ta sami gogo ta gaya mata yadda suka yi da Sidat. Goggo ta ce ba komai ai aikin mu ne zan rinka masa kullum. Hafsa ta ce yauwa Goggo na wallahi da dadi gogo ta mata dariya yau har da wani har da wani dambun gero zan muku. Hafsa ta ce la gogo kin iya? Goggo ta ce idan an yi za ki gani Hafsatu. Hafsa ta ce to ki yi da yawa saboda kowa yana so Goggo ta ce kar ma ki dami kanki yanzu zan tashi ba a fi awa biyu ba gida ya ɗauki shegen kamshi ko ina jin sa kake yi hajjia tun a sama take jin kamshin ta sauko ta ga menene ake yi haka abin haushi ta ga a kicin tana kwashewa ta buga tsaki ta ce ke tsabar tsabar gidanku ce da zaki mana barnata haka kika yi fura dambu gwagwa ta ce ki yi haƙuri don ki ya daɗe hasatu ce ta ce mai gidan na buƙata da ku ga baki ɗaya hajja ta ce uban wa zai ci muku wannan ƙazantar da Allah ki fice mini da gani kafin in yi bol da abincin Gwaggo ta raba ta wuce, ta raba ta wuce daidai na Ahmad ya fito ganin Hajiya ta rike gugu ya san rashin mutunci ta shuka wa gwaggo. Bai ce da su komai ba, ya shige ɗakinsa can ya ji na zage-zage. hayaniyarta ta hana sa sakat, ya fito rike da newspaper. Ya ce wai lafiya kuka ci mana ya cika mana gida da haniya ganin Hafsa na hawaye ya sa shi yin shiru. Gurinta ya je ya duka 66 lafiya me aka yi tace bros dat ne yace yana son furar goggo shine ne masa kuma na ga za ta yi dambun gero sai na ce ta yi da yawa saboda na san kuna son sa nan gidan shine ne ta tabarar da duka kuma tayi ta zagin goggo hannunsa ta ja bros zo ka ga dambun kicin suka je suka ya ga dambun a ƙasa ya sha vegetables da hanji kamshinsa kaɗai ya tabbatar masa ya yi daɗi sai idanunsa ya kai gun fura lumi-lumi da ita ya juya haka lahajiya da ke ta kaɗa kafarta ya danna bel ɗin gidan sai ga masu aikin duka ya kalle su ɗaya bayan ɗaya ce kada na ga wanda ya girka ko da indomi ce haja ce to idan ba a yi abincin ba me kake so mu ci ama ya ce ku ci wanda kuka barar ai ba a banza muke nemowa ba haja ce to kai kake neman kuɗin da renin da renin sense ama ya ce kai ku tashi kun dai ji ni ko da kyau wallahi duk wanda ya girka ko ruwan ti ne bakin aikinsa kuma wallahi ba zai karbi salari din nan wannan watan ba ya kalli hafsat din sannan ya ci gaba da cewa je ki kwashe damban ki fito da furar saida ta gyara kicin din kamar ba a yi komai ba sannan ya sakawa kicin din ki ya wuce sa hajiya ta ce billahi lazi sai na yi maganin wannan yaron ba yadda zai rika juya mu yadda ya ga dama Hajiya zaune a gaban da tana korafi kan Ahmad. Dad ya ce wai ke yanzu ya kika ta sani a gaba. Me kike son in yi masa ni? Dukansa zai zan yi ne ko me? Hajiya ce ba zan ce ka duke sa ba. Kawai kai kake kai da gidanka oda kai kai kake da ikon ba da oda kai muke gabaki daya muke a kalkashin ka. na gaji da wannan zaman tolan kowa ya ɗauki matsayinsa dad ya ce idan na fahimce ki so kike yi ki zama boss a gidan nan faɗa ya dawo kanki umarni faɗa ya dawo kanki umarni da order right Hajiya ce eh to ni dai bai kamata a ce ina matsayin uwa a gare sa ba amma baya ɗauka ta da daraja baya bin umarni na sannan ni ban isa in ce ayi ayi ba ko na hana ya hannu ba a'a dole sai na rika bin umarninsa why dadi ya ce to hakuri dai zaki ahmad ko ni karan kaina ban isa in saka shi dole ba yana da wata irin zuciya ne ni ban san inda ya gado ta ba hajiya ta ce shi kenan zan ɗau mataki da hannuna idan har kai ka kasa kwata mini na da ya ce fine ga ki ga hanya kin dai san sa farin sani ma tun farko da kin ɗauke sa uwa shi da kan shi da kansa shi da kanshi da da da bai raina ki ba hajiya ta ja ta ja tsakinta ta bar masa rum dinsa cike da takaici a ranta kuwa ta dauki aniyar ganin bayan Ahmad ko da kuwa za ta rasa duk wani abu da ta mallaka ne tofa. fa Mahmud kwance kan gadon Ahmad din yace wato Mud ko wallahi tun ran da muka bar dajin nan nake cike da kwaɗayin fura ban taɓa shan furar da ta yi daɗin wannan ba tun bayan ta umma Ahmad ya ce to ni mi zan maka ne Mahmud ya ce I don't know dan iska kai ko kai kai koma ba a zancen ke kai ba a zancen keki da kai. Ahmad ce to na na tambaye ka ne? Mahmud ya ce na fa fika iskanci wallahi. Ahmad oh haba dai. Mahmud ya galla masa harara ya gyara kwanciyarsa Ahmad kuwa ya dauko system din shi yana dubawa. Hafsa na gani a guje sai haki take yi, ta yi ɗakin dad, ko sallama ba ta yi ba ta faɗa ɗakinsa. ya ɗago kansa yana kallon ta yace Hafsa lafiya na ganki haka sai shesheka take ta ce dad da ce ba lafiya wallahi ga ta can sai murɗa murɗa take cikin take mata ciwo kamar za ta mutu dad ya ce subhanallahi Ahmad na gida Hafsa ta ce eh yana daga ciki dad ya ce je ki ce ya ya duba ta Hafsa ta ce wallahi dad ba zai duba ta ba sai dai ko in kai za ka yi masa magana dad ta ce shikenan je ki zan mai waya haka kuwa aka ya saka kiran Ahmad din ringin ɗaya da ya ɗaga tare da faɗan yasdat ya ce ahmad kana ina ne yanzu ahmad ce am in home da ya ce good ahmad ka je ka duba wannan fulanin da aka ɗauka aiki an ce wa yarinyar ba lafiya ga ta can ciwon ciki ne ko ciwon ciki ne ahmad ya ce what that ni zan duba ta yanzu gaskiya ina aiki ne bo a kira direba da hafsa sai su kai ta asibiti da da ce hakan da kai a ganinka ka kyauta kenan